بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكم godiya ta الله سبحانه وتعالى wanda ya nuna mana wannan safiya mai tarin albarka safiya ta asabar ta kuma goma sha bakwai ga watan jumada akira a wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da ashirin da shida ga watan uku watan maris a shekara ta dubu goma sha shida da biyu za mu ci gaba a karanta wannan littafi mai tara albarka da muke gabatarwa kuma za mu tashi a darasi na talatin da biyar a kundi na uku kundi da yake magana kan abin da ya shafi sallah ma'ana kitabu sala inda a kitabu sala ɗin muke babi na farko babu ma ja a fi nida'in da sala babin da ya zo yake magana kan abin da ya shafi kiran sallah muka karanta a babi na farko ba karanta hadisi na farko ma'ana hadisin da ya ba mu takaitaccen tarihin kiran sallah da kuma yadda aka har shi bilal ibn rabah ya zama shi ne mu'azzinu rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam duk da cewar akwai masu kiran sallah amma bilal ya fi shahara annabi tsira da aminci Allah su tabbata a ganin ce da Abdullahi bin Zaid al-Ansari ka karantar da bilal haka ka karantar da bilal kiran sallah fa innahu an damin ka sauta domin ya fi ka daɗin murya ya fi ka kyawun murya ba sa a cikin mutane a kowanda yake murya shi kawai kora take yi muryar kora take yi ina so ku lura da kyau wannan muryar kora take yi ba wai ana ce abdullahi bin zaid haka bane a'a akwai wanda yake murya shi kora take yi, murya shi ba ta janyo mutane murya shi kaza murya shi kaza ba wai abin da ya faɗa ba muryar ma ta taimaka muryar ma tana da nata abin nan din sai rasul mai ce to ku sanar da bilal domin bilal murya shi tafi kaza murya shi tafi kaza murya shi tafi kaza ina fatan mun gane wannan da ke to muna wannan sai har lokaci ya halinsa yau za mu tashi hadisi na biyu a kitabu sala hadisi na 150 a muwaffa malik baki daya قال رحمه الله عز وجل وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن قال رحمه الله عبيد الله بن يحيى الليثي راوي الموطأ كنا أن يحيى بن يحيى الليثي وما ناول تم موطأ أو يحيى بن يحيى الليثي shi ubaidullah yake cewa wa haddasani kuma yahya ibn yahya allahi ya karanta da ni wannan an malik daga malamin sa malik ibn anas imam al-a'imma imamu dar al-hijra alim al-madina mufti al-haramain wanda ya rasu a shekara ta 179 an ibn shihab daga malamin malik a wannan hadisin shine muhammad ibn muslim az-zuhri ibn shihab kenan wanda ya rasu a shekara ta 155 ana fa'abin yanzu daga afa'u ɗan yanzu wanda ya rasu a shekara ta ɗari da biyar ko ta ɗari da bakwai, malamai sun ƙara ma juna sani ko da ya rasu shekara ta ɗari da biyar ko ta ɗari da 107 allaiti wanda yake banu ku lura da kyau muka ce ya haya yahya ibn yahya allaiti afa bin yazid allaiti shi lais ɗin sunan kabila ne babba ne a cikin ƙabila ta ake kira sunan kabilar da sunan wannan mutumin duka larabawa ne kuna ji da kyau ko a nan ne idan aka ce kabilu sai a ce harsuna daban-daban kuna ji da kyau ko a ce fulani hausawa bari-bari nufawa kaga harsuna daban-daban ke to amma idan aka ce kabila ana nufin larabawan a nan nake magana to a sudun kuma gida-gida ne Allah fatan kun fahimci magana ta da ke ko kamar yadda za ga ko an za a ga ƙabilu ɗin su ma kuma gida-gida ne in ka ɗauki hausa za a ce akwai zagi-zagi akwai kanawa akwai sokotawa akwai zamfarawa da sauransu to kowace ƙabila ka ɗauka haka take na kuna gina da ke to hakan kuma ka ɗauki wannan ƙabilar ka sake shiga za a ga su ma kuma gidan kala-kala kala-kala ne nan da ya ce allaisu idan aka ce allaisu yana da ma'ana guda biyu ko dai shi yana kabirar lais din wannan jira da ke ko kamar wannan akwa bane yazid kenan ko kuma ya yayi wani ya haya allaisu da mai kira shi allaisu cewar ba wai kabilar su kabilar lais ce, kulwara da kyau saboda su ba ma su suna angulusu to me ya faru suka samu allaisu saboda ɗaya daga cikin kakanninsu su yahaya ibn yahaya a layth ɗaya daga cikin kakanninsu ya musulunta ne a hannun banu laif ɗaya daga cikin waɗanda suke ƙabilar laif kuna jira da ke koto sun ƙara ma juna ilimi cewar idan mutum ya tunda abin da muka sani shi ne wanda yake cikin ƙabilar to ɗaya kenan to kuma akan ce maulahun ma'ana bawa ne a cikinsu kullu da ke ko kamar shi wannan shi ya haya bin ya haya allai sai ka allai sai maulahu to maulahu din da aka faɗa shin bawa ne a cikinsu ba bawa ba saboda abin da ya tabbata shine kakansu ya musulunta a hannun ɗaya daga cikinsu sai malamai suka ce kenan idan wani ya musulunta a hannunka za a iya jingina shi zuwa ka wannan ina karanta mana ne asalin yadda rubutu ya karatu ya kasance a tun farko a shekaru a so saboda kada da an ce maulahu ka ɗauka bawa ne kaɗai a'a ba bawa bane akwai musulunta a hannunsu kamar muhammad bin ismail bin mahira bin babban zuba jufi shi imam bukari kenan da ya kira shi al ba wasu ce a ai saboda kakannin sun musulunta ne a wannan ba wai dan yana kabilar ba ko kuma dan yayi wani daga cikinsu ya yi bauta a kabilar tsora gani da aka ce allai shi akwai bambanci tsakanin allai shi wannan da kuma allai shi ne yahya ibn haya al shi ya zama ya ya ya ya zama al ne so saboda ɗaya daga cikin kakanninsu ya musulunta a hannun wanda yake cikin ƙabilar banu laifi. ana bi sa'id al-khudri daga abu sa'id al-khudri al-madani al mutumin birnin madina ne ya zauna a birnin sham ya rasu shekara ta 63 bayan hijira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce a hadisi wa kenan Abu Sa'id al-Khudri ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce idza sami'tumun nidaa idza sami'tumun nidaa idan kuka ji kiran sallah kuna ji da ke ko idza sami'tumun nidaa idan kuka ji kira idan aka ce idan kuka ji kira annida kira yana nufin kiran sallah ko yana nufin tare fama eh kiran sallah shi sa malamai suka ce ana kiran kiran sallah annida ana kiran kiran sallah al-iqama kuna ji da ke ko amma da zara an ce annida ko al'azan an yi shiru yana koma wani zuwa ga kiran sallah sai sa malamai suka ce to abinda za a ambata ya takaitu ne ga kiran sallah domin ce domin alce al'ahadiyya alce take magana abin da ka sani ba jinsiya ba saboda abin da za a faɗa ya takaitu ga kiran sallah ne bai shafi iqama ba wani ji da ke ko abin da za a faɗa ya takaitu ga kiran sallah bai shafi iqama ba idza sami'tumun nidaa idan kuka ji kiran sallah faqulu to ku faɗa idan kuka ji ku ce kenan idan ba ku ji ba ba za ku ce ba idan ba ku ji kiran sallah ba ba za ku faɗi wannan ba faƙulu idan kuka ci kiran sallah faƙulu ku ce ku faɗi misla ma ya ƙulun mu'azzu kwatankwacin abin da mai kiran sallan yake faɗa ba ƙari ba rage wannan shi ne almusuliya kenan ba ƙari ba rage idan sami'tumun nida'a idan kuka ji kiran sallah faƙulu to ku faɗi ku ce misla kwatankwacin ma ya ƙulil mu'azzin abinda mai kiran sallan yake faɗa kada ku ƙara kada ku rage ana fatan muna jin wannan da ke ko to kun ga wannan hukunci ne ya biyo baya za su yi tumun mun nida'a idan kuka ji kiran sallah hukunci shi ne faƙulu misla ma ya ƙulu almu'azzin kenan idan ba ku ji ba ba za ku faɗi haka ba ɗaya kenan sannan na biyu idan ba kiran sallah kuka ji ba ba za ku faɗa haka ba wannan zai zo ya zai zama ya bada amsar tambayar da ake ta yi malam idan idan ana ta da iqama za a faɗa abin da mai iqama yake faɗa ko ba za a faɗa ba eh idan ana masallaci za a mai iqama ya fara iqama Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah mu da muke mamu za mu faɗa abin da yake faɗa ko za mu faɗa ba aha mace ce amsa ba za faɗa ba saboda ya kama ba ba kira sallah ba ce ya za a yi sai ka shiru kuna ji da ke ko ya za a yi sai ka shiru kamar ya ka shiru ka yi shiru mana saboda ba za ka faɗa ba sai an ce ka faɗa in ka faɗa to wai ka? ɗaya kenan na biyu idan sami itimun nida'a idan kuka ji kiran sallah kuna jina da kyau ko idan kuka ji kiran sallah idan a hansar ka jifa ko a dish ko a rediyo yanzu mai ka ji asali za ka faɗa abinda yake faɗa asali za ka faɗi abinda yake faɗa kai yanzu kana kan asali ne wanda ya ce maka don mai ka faɗa shi zai kawo hujja kun lura da kyau ko kai yanzu ba a buƙatar da kawo ta tunda dama a ce in ka ji ka faɗa kuma ka ji ka faɗa yanzu wanda ba kai ba shi zai kawo hujja idan ya zama na kiran sallah uku kake jifa wannan masallacin ya fara ya yi minti ya yi sakon hamsin da fara sai wannan masallacin ya fara sai wannan masallacin ya fara kuna ji da ke ko malamai suke maganganu uku magana ta farko suka ce za ka yi duka kana faɗan na wannan kana faɗan na wannan kana faɗan na wannan magana ta biyu suka ce za ka yi shuru sai idan sun kammala duka sai ka sai ka faɗa magana ta uku suka ce za ka fara da wanda ya fara sau kenan waɗanda suka fara kiran sallah a bayan shi sai ka ba za ka bi su ba wannan maganar muhammadu muktar shankiti ya ce ta fi wannan maganar ta fi ƙarfin dalili saboda na farko na farko daman ka ji kiran sallah sai ka fara wana ji da ke ku yanzu an riga an shagaltar da kai da wannan to kuma wal mashhulu ay fala yashghal tunda an shagaltar da kai da bin wannan ba za a shagaltar da kai kuma da bin wani ba sanan na biyu kuma kana da falala ta asbaqiyya tun da wancan shi ya riga shi ka shi ka shi ka abin nan na biyu zai na uku kuma zai zama kana fada yana fada kana fada sabanin a ce sai in wancan ya kammala sai an kammala gaba daya sannan ka fada to haka yanzu ba a sami almuhaka ba almuhaka shine kwaikwaye da wancan yake fada ka ka fada kuma kun ga ana samun kai akan irin waɗannan al'amura na gaba ya shafi mata da ke gida eh ya shafi mata da ke gida tana da tsarki ko ba ta da tsarki tana da tsarki ko ba ta da tsarki idan buga ji kiran sallah ku faɗi kwatankwacin abin da mai kiran sallah ya faɗa kuma hukuncin ta hukuncin namiji ne kamar yadda namiji ya ji masallatai uku ita ma hakan ta ji masallatai uku in ta fara da in ta fara bin wanda ya fara kira sallah shi kenan Allah fata mun fahimci wannan da kyau قال رحمه قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء إذا كنت ذكرا صلى فقولوا كفدي مثل ما يقول المؤذن da mai kiran sallah yake fada wannan shine asali ba za ka da haka kiran sallah ne ko ba sallah ba za mu zo kan magana insha Allah ta'ala magana shi wajiha ce ba nan eh. idan masallacin farko da kake bi wanda yake shi magarin jaye ka yana cikin yi sai aka ɗauke wuta kasan wannan yaren wannan tambayar ɗan najeriya ne da gani kun da ke ku amma inda malami yana zaune a haram za ka tambaye shi ce kaif ce ya haka sai kai mai ce wannan a ɗauke tambayar da zai maka ya mutane za su rayu eh tambayar da zai maka ya mutane don shi bai watakila mai taɓa ganin ɗauke wuta ba bai taɓa gani ba kun bayanci magana ta da ke bai taɓa gani ba harar ɗin madina sun ce suna an ce suna da wuta shekara ashirin da biyar ko da wuta ta samu matsala suna da ishtiyaku eh bai ba kwarai ba wannan na baku labarin tsohon sani na ne ba yanzu ba so ko da za a samu matsalar wuta suna ta shekara ashirin da biyar dai wanda yake kafin a shawo kan kun bai ciwon gana ta da ke ko unguwar na je a madina fa na je unguwar aboki na haka dai ana wuki a alamu da juma'a haka mana can mun fito kenan sai sai unguwar ba wuta ashe transformer ce ta samu matsala so da karfe tara fa na dare zuwa kaza sai ga ma'aikatan wutar lantarki fa ma'aikata ta kowane bangare ma'aikatan da suke ɗauko transformer daban masu haƙo transformer daban masu kaza daban suna bin mutane suna ba su haƙuri don allah su yi haƙuri zuwa karfe uku na asuba za su samu ta don Allah su yi haƙuri ashe sun bari karfe uku na asuba ne don ya zama karfe ɗaya suka kawo suna ganin je asalin tunani ne zuwa na sai daga sun gama transformer ba bayan la'asar bayan muna gaga sai an yi wata shida ne tukuna ake fara za a fara maganar saboda ka tambaye da yace an dauke wuta wannan daga Najeriya zaka gano kasa yadda suka ci gaba ba in Allah ya muna fata wannan shi mota wata rana sai tarihi sai wasu ya suka karatu su ce a an taba wannan a Najeriya a cikin kan insha Allah to abi shikenan an dauke wuta nan zai tsaya wata matsala ce kuma daban gaskiya da ba zan iya sa ki a ciki na gane abin da kake nufi eh na gane na gane yanzu zai saki wannan ne ya koma na biyu ko kuwa shi za ce ba sani gaskiya sami'tum an-nidaa faqulu misla ma yaqulu al-mu'azzin idan kuka ji mai kiran sallah yana kira sallah ku faɗi kwatankwacin abin da yake faɗa wannan shine asali kullum da kyau ko wannan shine asali shi yasa wasu ka ce hatta idan ya ce hayya ala sala hayya ala fala ba za ka ce la haula wala quwwata illa billah kun gane magana da kyau saboda mai saboda yanzu baka faɗa kwatankwacin abin da ya faɗa ba to sai dai magana su marjuha ce magana su ba ta da ƙarfin dalili ka faɗi la haula wala quwwata illa billah yana da ƙarfin dalili saboda hadisin muawiya haka Allah sallallahu ya faɗa sai ya zama na an yi istisna'in wannan kalmar ne idan liman ya ce idan ladan ya ce la ce hayya ala sala hayya ala sai sai ce la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah idan ya ce hayya ala fala hayya ala ya ce la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah nan ne kadai za ka faɗi wannan kalma amma in ba haka ba duk sauran abin da ya faɗa za faɗi ah, faɗi abin da ya faɗa ne sai malamai suka ce to a sallar asuba fa idan ya ce as-salatu khairu minan nawm shi ma za ka ce as-salatu khairu minan nawm ne ko za ka ce la hawla wala quwwata illa billah zahiri shi za ka ce as-salatu khairu minan nawm ku lura da kyau kana kan asali ne ba za ka fita daga kan asali ba sai idan akwai dalili mai kwari kun fahimci maganar ko kuma an ka fahimci wannan zai taimaka maka a kowanne bangare na ilimi zai taimaka maka a kowane bangare na ilimi ko malamai ne suke tattaunawa aka sabani kan wata matsala to in kana kan asali yanzu ba za ka tashi daga wannan ba sai kana da kwakwaran dalili ba wai ci faɗi ba sai kana da kwakwaran dalili shi kenan sai ya zama na ka abin nan amma yanzu kana kan asali saboda ka illima illa dan ya ci salatu kairu minan nan za ka ci salatu khairu minan nan alaikum eh za yi ya eh, ce eh. shi wa ke ne ki faɗa lada ne? a'a ai shi ne damar magana da nake kai kun bai ci damar magana gaba-gaba ce fa ƙulu misila ma ya ƙulun mu'azzin ku faɗi kwatankwacin abin da ladan ya faɗa in ka ƙara yana magana ɗansu in ka ƙara yi laifi in ka rage yi laifi sau da ka je ce a shaɗu anna muhammadu rasulullah sai ka ce sai da na rasulullah duk duniya sun ce da mutum yi duk da kowa ya sa sai shine sayyidu da bani adam shi shine shugaban yan adam baki ɗayansu a yanzu ba ka faɗi abin da aka faɗa ba shi ya yasa mai akadari tun tashin farko ya ce waye kifu inda amri mutum ya tsaya inda aka umarce shi tun tashin farko tarbiyya ta karatu tarbiyya ta ilimi aka ce mutum ya tsaya inda aka tsaye da shi saboda haka abin da ladan ya faɗa nan mutum zai tsaya in ya ce ashadu Allah ilaha illallah ashadu anna muhammadin rasulullah ba za ka ce sallallahu alaihi wasallam za ka ce ashadu Allah ilaha illallah ashadu anna muhammadin rasulullah faqulu misla ma yaqulu al-mu'azzin kun bai ci wannan da ke ko kuma wani shi zai nuna tsantsar biyayya da kake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan shi ya faɗi wannan wannan jina da ke ko saboda haka abin da ya tabbata a kiran sallah kamar yadda muka ambata a farkon darasi darasin da ya wuce shine kiran sallah abin nan shine al-i'lam bi dukhuli waqti as-salah bi awqatin bi alfazin makhsusa da wadansu lafuza da suke keɓantattun lafuza almashru'a da aka shar'anta su lafuzza ne ke bantattu da aka shar'anta su saboda haka shi ladan mai kiran sallah bai halatta a gare shi ba ya ƙara a kan waɗannan lafuzan ko ya rage a kan wannan lafuzan wana ce da ke ko bai halatta ya ƙara ba bai halatta ya rage ba shi ya sama da mai iziya ya zo ya faɗi ta'arifin kiran sallah ya ce kiran sallah wana ce da ke ko mai iziya da ya zai ce al'asanu sunna fil mawaƙi lati ta'ata fil mawaƙi lati al'adatu nasu biya kal jawabi wal masajid sai ce wa huwa shi kiran sallar shi ne ilamu bi dukhuli waqti as-salati bil kiran sallah shine ne ilam sanarwa bi dukhuli waqti as-salati da ciwar lokacin sallah ta farilla ya shiga kenan ba a kiran sallah a nafila Bin alfazul mashru'a da lafuzan da aka shar'anta su ku lura da kyau in ji mai iziya yace da lafuzan da aka shar'anta su yace wa huwa lafuzan kuma su ne wala da kyau lafuzan su ne Allahu akbar Allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله ثم يرجع الشهادتين بأربع من صوته أولا ثم يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ويزيد ويزيد في أذان الصبح بعد قول حي على حي على الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين وأن الناس من لفظا حتى بإجياء فلاح ya ce wa huwa lafazin shi ne Allahu akbar Allahu akbar ma'ana da Allahu akbar Allahu akbar lafazin ya ce ne buɗewa kere ya zilla don ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم wannan yayi abin da ilimi bai zo da shi ba kuma ainul bid'a ne wannan fankar bid'a ne kullum da ke ko in yana so ya nuna jahilcinsa sai ka ya ce yanzu a uzu billahin ce ba kyau to wanzu wani yana nuna jahilcinsa kullum da ke ko yana nuna jahilcinsa ke amma ba haka ba a yana ya hada karatun ƙur'ani a suje a rukuni sai ce yanzu karatun ƙor'ani ne kun fahimci wannan da ke ko aka hada yin sallah bayan la'asar sallah ɗungurungun ba a yin ta bayan la'asar ba a yin ta bayan ba. sai ce yanzu sallar ce to ga wanda yana sallar da hirci wanda yana sallar da hirci to da ka yi sa daga mai iziya ya nasanta kun lura da kyau iziya na ce ballaka ce wani littafi ne da ya tsallako ruwa na wahabiyawa ne ba ko daya littafin iziya ne kuma za ka zai ce ya yi karatu har iziya ya kai a shi kila bai gane komai a ciki ba sarata a kiyaye ce lafuzan kasu ko bai ci magana ta da ke da ya ƙari kiran sallah kuma sai ce la ilaha illallah ce la ilaha illallah sai ƙara wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wannan duk bidai ba wanda isa shi wannan ya sa'awa mai akhbari ya sa'awa mai iziya ya sa'awa duk littafin malikiyar da yake tunkawo malikiyya yake ya sa'awa makarantar wasu ya sawa makarantar wasu abin da ake bukata kai mai kiran sallah an karke bututun magana ka ba tsari ba da da ka'idar da kiran sallah sai ka aji sai abu na gaba shi ne salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam dan ana magana shi me zai biyo bayan kiran sallah salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma kuna ji da ke ko sai malamai suka ce salati ne zai biyo ga zai biyo kiran sallah saboda a cikin kiran sallar an faɗi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baka samu damar yi mai salati ba saboda ka shagaltu da faɗan abin da mai kiran sallah ya faɗa kuna ji da ke ko so tunda ka shagaltu da faɗin abin da mai kiran sallah ya faɗa kuma a cikin abin da mai kiran sallah ya faɗa akwai ashadu anna muhammadin rasulullah maimakon ka ce sallallahu alaihi wasallam a lokacin sai ka maimaita ashadu anna muhammadan rasulullah kuna jina da ke ko to tunda da ka'idar da wannan abin da zai biyo kiran sallah shine salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد ko ba shi ba eh, shi mana ina ta mun fahimci wannan da ke ko to bayan wannan sai ka biyo da Allahumma rabb hadhihi da'wat tamma kuna jira da ke ko bayan wannan sai ka biyo da addu'a addu'a karan kanka kaga ka faɗa abinda mai kira sallah yake faɗa ɗaya in ka kammala sai salati ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama in ka kammala sai Allahumma rabb hadhihi da'wati tamam in ka kammala sai addu'a domin yin addu'a tsakanin kiran sallah da ta da iqama ba a dawo da ita addu'a ce karbabiya shi yasa kuma ka lura da kyau shi yasa addu'ar da zaka yi ba a ce da hanyar da kiran sallah ka yi ta ba saboda inda an kira idan da kiran sallah ne kai addu'a yanzu kai addu'a ba kai mata shimfiɗa da salatin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kullur da ke ko kuma ka'ida ta addu'a shine kai mata shimfiɗa da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to wannan shi amma a zo a ƙara wahdahu la sharika waye waye sai sayyidina duk waɗannan babu su fahimci magana ta da kyau duk waɗannan babu su kuma abin da ya sa muka ce babu su shine mai iziya da ya ce kiran sallah sai ya kawo lafuzan a lokacin da ya kawo lafuzan duk ya kawo waɗannan lafuzan da muke jayayya a kai ba mu muke cewa ba sa ciki su suke cewa suna ciki duk mai iziya bai kawo su ba wai sauri ne ko kaza ku ta littafin iziya ne da kowa iyaye da kakanni duk an karanta shi kuma shi mai karanta kuma lokacin da muka soke iziya ma mun yi wannan bayanin to kuma kullum abin da yake karatu dan ka fahimci kai bawa ne shine ka tsaya inda aka tsaye da kai nan ne za a gane kai bawa ne amma idan ka tsara to akwai nau'in na tsaurin kai na su Allah salamatu wal Na su Allah salamatu wal afiya na'am na'am eh eh a duk zikiri da ya tabbata za ka yi shi mana amma abin da nake nufi da mai kiran sallah da mai kiran sallah tun da kun shi yake da rike da bututun magana shi yake rike da microphone shi mai kiran sallah zai ajiye wannan ne zai ajiye kiran eh, microphone din ne a abin a ajiye sai salatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allahumma rabb hadhihi wata tamma shi mai kiran sallah domin salatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da Allahumma rabb hadhihi wata tamma duk ba sa cikin lafuza na kiran sallah wana shi da ke ku saboda kuskure ne ladani ya rike microphone ya rike bututun magana duk yanayin waɗannan a cikin kiran sallah kun gane magana ta da ke ku jahili in ya ji abu na farko da abin da bid'a take haifowa in jahili ya ji zai ki kaɗi da kiran sallah lafazin shi ma sun fi yawa kaga jahili shi ya tsora cikin kiran sallah saboda ka ba sa cikin kiran sallah tunda ba sa cikin kiran sallah sai ka ware su idan ka kammala kiran sallah sai ka ajiye ma abin magana sai ke waɗannan zikirin ba wanda ya ji ana fatan mun fahimci wannan da ke ko kuma inda mutum ya san inda ladan ya san me ya faɗa a kiran sallah kuma liman ya sanar da mamansa me aka faɗa a kiran sallah lokacin da aka ce hayya alal falah aka ce hayya ala sala hayya ala sala hayya ala fala hayya ala fala da kuma ba sai an ce a jaddada alwala a jaddada alwala ba kun gane ko so da ka yanzu da ladan da da liman za su tashi tsaye su fahimtar da mutane mai lafukan kiran sallah su kuma gane da su mai kiran sallah ne kusa domin ba a cewa hayi a jaddada alwala a yi alwala a yi alwala a shi kuma ai ka gama kiran sallah kuma ka ce hayi ala sala hayi ala sala ai ka kammala kuma abin nan sabili da haka shi mai iziya inda ya zo yake magana kan kiran sallah wallahi ba karama abubuwa ya bada ciki ba lokacin da muke magana kan kiran sallah muke karatun iziya mu faɗi wannan wuri guda ya buɗe ya ce tambi faɗakarwa wal yahzar mu'azzin ladani mai kiran sallah ya kiyaye a hirɗinsa min maddi ba'i akbar kada ya madda ta ba'un ɗin akbar me almaddu ja kada ya ja madda ta ba'un ba'un ɗin akbar ya ce kenan kada ya faɗi wannan ce Allahu ba kada wani ya ce kada ya kiyaye a hirɗinsa kada ya ja ba'u ta akbar masa muri nawa kenan ɗaya ya ce a hirɗinsa kada ya ce akbar ake faɗa Allahu akbar in bai iya ba sai ya koya shi nan, ba wanda aka haifa da iyawa wallahu akhrajakum min bu'uni ummahatikum la ta'lamuna shay'an waj'ala lakum as-sam'a sara wa al-afida qalilan ma tashkurun ba wanda aka haifa da iyawa kuma ba wanda aka ce su ya zama ladan saboda haka ganganci ne da kuskure ka zo masallaci ba ka ga ladan ba kawai ka kama kiran sallah inda ake hukuntawa sai an hukunta ka ƙwarai kuwa ganganci ne malamai ba su yarda da wannan ba kawai ka zo kiran sallah masallaci ka duwa ka duwa ba ga ladan ba ina ruwanka kai ladan ne kai ne ladan a masallacin ba ya koya maka kiran sallah ko dai kawai ji kai ka iya so da ganganci ne kawai ka zo ka buɗe masallacin mutane ka fara kiran sallah ba wanda ya sallah a bari ladan ya zai ba a yi kiran sallah na farko ya ce kada a yi madda ta bawon ɗan akbar na biyu da kuma ashadu da ashadu ashadu Allah la ilaha illallah ashaha ko baka ji wannan ashaha ko ashadu yanzu mun samu matta nawa kenan biyu da matta ta akbar da matta ta ashhad a ashahad da waye da waye duk suna na uku matta ta jalala ismul jalala ce Allahu akbar ku lura da kyau Allahu akbar yanzu Allah ne mai girman ƙunfilla ku lura da kyau abin da ya faɗa Allahu akbar yanzu Allah ne mai girman ƙunfilla yanzu wannan ba kafirci ne Allahu azina kuma Allah ne ya ba ku izini so haka ya faɗa hamza da istifham ya sa Allahu akbar Mun ga yanzu bai yi mata ta akbar din ba wai ma'ana wai yanzu Allah ne mai girma din haka bai yake faɗa in an yi magana yake shi ba malarabi bane saboda haka su Allah ya ba su ya ba su tufa ko ya ba ku tabu ya ba ku su ya ba su inabi ya ba ku dinya wannan kuskure ne kuskure ne wannan ka koya ne kai ba balarabe ba ne amma abin da aka faɗa da larabci aka faɗa to raka ka koyi yadda laraba suke faɗa ne kuma ba ce dukkan masallacin ku sai iya ba aka samu mutum biyu zuwa uku suka iya shi kenan in za a ƙara wani baci ɗin sai a ƙara ya zama zuwa biyar shi kenan ba wanda ya ce kowa sai ya iya to amma kada ya manta kuma ai lafazan kira sallah sune lafazan iqama in bai iya ba ranar da sallah ta kubuce mashi wa zai mai iqama isa duk wanda bai iya iqama ba duk wanda bai iya iqama ba duk wanda bai iya fatiha ba wajibin sa ne sallah bayan liman wajibi shi wajibi ya zama dole a gashi sallar jami'a kullu da take godo man yaje karanta wannan fatiha tashi a sallah ba sallah ba ba to tunda bai tunda bai iya bai iya fatiha ba dole ya dafe a karanta mishi ne kawai zaman lafiyarsa Allah ta ya sauke abu na hudu mai iziya ya ce ya kiyaye tsayawa akan kan la'ilaha ya kiyaye tsayawa kan ashadu Allah ilaha ha'ilal wani ku ba za ga kawai na kasan tare ki da aljanu me eh, kuna da safa mun rana musa mudino kenan eh ah. madda ta dan akbar dan ashhad hamza sanya hamza a madda ismul jalala allah uku kenan wa kafi akan la ilaha hudu kenan sai na biyar kuma wa min tarki idghamid dal ra'i kuma mutum ya ƙi yin idghamin ɗin ra'un a dalu a cikin ra wajen muhammadin rasulullah sai ka dace a shaɗu an na muhammadan rasulullah wato wai shi jahili ne tukuri kenan saboda abin da aka ce kada a yi shi ya tsaya yi shi a daidai abin a yadda aka ce kada a yi ɗin an ce kada ya kiyaye kada ya abin nan barin idigam tunda idigamu ɗin dalin tanwini a cikin ra'un ko a shaɗu an na muhammadan rasulullah muhammadan rasulullah wani idigami kamil ko nakis kane tun da babu kunna? an ce haka zai yi kuma kin yin haka shine kuskure saboda haka sai kin yin haka ya yi kuskuren ya bayyana da kuskuren a bayyace ya ce a shara annan muhammadan ce rasulullah haji sakatu nike kira sallah gaba ɗaya babu sakatu a karatun ƙwar'ani ma a hafsu ne kaɗai a wurare guda wadda gowa sakatatu hafsu biyu na ƙasa da fifatun ala ta yini wa min fata illami min rasulullah na nau kenan na shida ya kauce yi ma ra'un abin nan lamu fataha ya ce a shahadu muhammadan ya kiyaye yin wannan malam fa ya kawo abubuwa masu hatsari ne a kira sallah masu hatsarin gaske wani kiran sallah da na ji na ce kai kai jiya na ce ina yaushe mutum zai bi wannan zai bi sallar da aka kira ta da wannan kiran sallah yaushe mutum zai bi sallar da aka kira ta da wannan kiran sallah ina Allah ya kafin zanci sosai ko da ku idan yi a masallacin ku an fara shafa ta yi laifin zai shafi ma waɗanda ba su suka yi ba kenan ya ci dariya a masallacin hukun malam ya riga an gama yi gaskiya ku lura da kyau ashhadu anna muhammadan ashhadu anna muhammadan rasulullah shine kiran sallah sai malam ya ce gice kada ya ce ashhadu anna muhammadan rasulullah ya ce na shaida annabi muhammadu wanda yake manzan Allah ka shaida ne domin rasul ya zama badal na muhammad har yanzu mana jiran khabar bai zo ba wa min tarkin nutuki bil ha sannan mutum ya kiyaye hurci da ha ha wanda ha kenan ha babba kenan ko ha babba ko ha garami in aka ce ha ha babba kenan to a hirdin mai kiran sallah ya ce hayya ala sala hayya ba hayya ake cewa hayya ala sala حي على الصلاة يتي حي على الصلاة تويا كروة أكيرا بايا جنيو بني الله يسوي ايه من ترك الحي من حي على الفلاح يوه كيا يكدي برهاؤن كان هاؤ تعني الصلاة as-salah akwai wanda yake ce hayya ala salah bai ba saboda ha'un bai fita ba ta bai fita ba hayya ala sannan wanda ya alanta wanda ya ji akwai akwai hakuri a takuri kenan akwai ha'u ta anis hakan nan kuma wajen hayya ala falah ya ce kada ya kuskura ya bar ha'un ya faɗi ha'un ce hayya alal falah ne wani zai zo ya ce hayya alal falah baka zo ne yana faɗa ba eh sai ya yi sakata a wurin wannan kaɗan kenan daga cikin abin da mai risala iziya ya faɗa shi sa mai iziya ya buɗe a bana fasali na hudu a babi na biyu babi na biyu shine babin da yi magana kan kiran sallah abin nan kan sallah babi na biyu shine babin da yi magana kan sallah fasali na hudu shine fasalin da yi magana kan kiran sallah a jiya isa ya kawo waɗannan bayani ce mai kiran sallah ya ce ai yin kaza ya ce yin kaza ya ce yin kaza saboda aka shin gaskiya aka shin gaskiya ko da iya masallatan unguwanninmu ne ko da iya masallatan unguwanninmu ya kamata a ce mu limamai da muke a unguwannin mu shirya makan mu bita ta abin da ya shafi limamai da ladane gaskiya idan ba zai iya yiwuwa mu yi duka ba sai mu ga masallatan da fahimtar mu ta zama ɗaya da su fahimtar mu ta zama ɗaya da su kuna ji da kyau ko sabawun mu hudu ne mu biyan ne mun kai goma sai mu shirya mu ga to lalle ilalla akwai buƙatar mu gayyato wani malami masani daga cikin gari ko daga wajen gari domin ya yi mana bita a kan limamanmu da ladananmu tsoraka muna da limamai guda biyu muna da ladanai guda biyu muna da limamai guda uku muna da ladanai guda uku nawa ke na kowane masallaci mutum shida kuna ji da ke kun ka samu masallacin hudu ko masallacin biyar kun gane magana ta da ke ko kada kuma manta ba kullun ne mun fi sabilillahi ake kullun inda ka san zikiri bayan sallah ko ba ka kake ba da tunda kullun fi sabilillahi ake nema ba za a yi aikin da zai gyara sallar ba tunda dai yanzu an gama neman fi sabilillahi an yi makewayi an yi wurin alwala an yi kaza an yi kaza ko yanzu mun shigo cikin sallah kuma sai a yi in ka samu kuɗi sai a ga ya za a yi wannan nawa zai ci gaskiya ni kullum ba ku lura da kyau ban yadda ban gama gamsuwa a ta nema fi sabilillahi a masallaci ana waɗansu ayyukan kuma da ke wajen masallaci can daban ba in kun lura da kyau ni ban gamsu da wannan ba saboda akwai buƙatar da masallaci yake da tun da samo malami da zai yi wa ladane da limamai bita wannan baya cikin sallah in suka gyaru aka daɗa gyarawa ba sallah ta gyaru ba waɗannan abubuwa su za ku mai da hankali baya hana yin dan wani abu ya taso dan yi ga wani haka a taimaka amma dai zama na gaba ɗaya harkar mu shine wajen masallaci bayan kuma a masallacin nan ake ta neman abubuwan da za a yi sannan kuma wasu abubuwan an nemi kuɗin kuma a kai shi wasu wurare gaskiya ni ban gama gamsuwa da wannan so da akwai bukatu masu tarin yawa a masallaci wadansu bukatu suna da alaƙa da sallar ne kai tsaye suna da alaƙa da sallah kai tsaye ba wanda ba zai kibita ba kuma duk wanda ya saba da aikin gwamnati ya sa abin da ake nufi da bita kun fahimci magana ta da kyau ku saboda kullun zuwa karo ilimi ba karamin al'amari ba ne liman bitar da za a yi wa liman da ladan ta awa uku ya gane in aka samu wani wanda ba liman da ladan ba sai mai kwana uku yana yi ta da shi tun da shi ladan da liman zaman yana yi dora shi za a yi kana mishi za a yi da kalalle lalla akwai bukatar su su da akan haka ma shi mai iziya yake wa sharatu fil mu'azzib an sharɗanta a mai kiran sallah shuruqu sihhatin akwai sharaɗi na inganci sai sharudan sun cika sannan kiran sallah ta yi kuna ji da kyau ko wa shuruqu kamal akwai sharaɗi na cika idan sharɗan ba su cika ba kiran sallan ya yi amma da bai cika ba irin dai tabi'i din nan dai ya irin da ya sami irin yanzu an daina iko eh yanzu an ce a da b da c yana eh, an daina ba da d ko d e aka daina bayarwa ko an daina zuwa ga an sa ga dangerous abin nan ya ce an ya kuna musulman mai kiran sallah ya zama musulmi mai kiran sallah ya zama musulmi kenan idan adna ya kira sallah kira sallan bai ba kullum da ke gobe to ya ciki ya ce ashhadu Allah la ilaha illallah ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah eh so ai da baki ya faɗa ba da zuci ba da baki ya faɗa ba da zuci ba tunda da tunda da baki ya faɗa zuciya ba ta karɓa ba bai zama musulmi ba so nawa zaka ji kirista yana cewa ai mun san me ake faɗa shiga addinin naku ba ta ake ashhadu an Allah ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ba Shi shikenan sai ka ce musulunta a saboda ai zuciya bata karba ba dole ne wa qul innamal imanu qawlun wa niyyatun wa fi'lun ala qawlin nabi musarraf wa yanqusu qawlan bil ma'asi wa taratan bi ta'ati yanmi wa fil watani yarjihu an yakuna musliman zakaran namiji kare zama mace mace ta kira sallah za ga masallaci ya fi kowanne cika na mace ba ta kira sallah baligan ya zama ya balaga kada ci ƙaramin yaro kawai a sa shi kiran sallah ba a yin haka sai ya ji tsakiya ya ji ana rabon wala sai ya ajiye muku kiran sallah ya tafi ke kasu wala kullum rashe ku eh? ba a yi ba ba wai nuna cewar yaro ya iya ba ne, ba al'amurra na musulunci al'amurra ne da suke suna da daraja suna da kima akwai wanda ba shi ba shi zai ya bari da sauran lokacin lokacin shi ya yi sirri amma ba nuna yaro ya iya ba ne a sa yaro ya yi manci ba ya cikin ka'ida ba ya nuna yaro ya iya ba ne a sa yaro ya kira sallah a makarantar za a koya musu kiran sallah ya ake kiran sallah ya kira sallah duk za a yi musu wani a matsayin koyarwa amma a matsayin shi ne limamin ladanin masallaci ba a sa yaro akilan ya zama mai hankali in ya zama da hankali in ya kammala sai ce kowa a kara sai ta mimita ya ce bari ya yi na yau da na gobe da na ji e eh, wannan ɗaya ce daga cikin alamun balaga ɗaya ce ya kai waɗannan shekarun sha biyar ko sha bakwai ko sha takwas kamar yadda malamai suka tsara ma juna sani ko tsirar gashin mara mai kaushi biyu ko mafarki ko al'ada ga mace wa shuruɗul kamal an ya kuna adalan ya zama mutum ne mai adalci mutum ne adili ya zama mutum ne adili kamar ya adili eh kuma da yana yawo da hula ko yana yawo ba hula eh? yana yawo da eh. yanzu mai tashirin sa hula a inda mutum yake nan mutum zai karanta a inda mutum yake ya sa hula yake in yana kamala to sai ya sa akwai kullu da ke ko ko a haka shi shikenan a garin ku ya samu lafiya shi hmm? arifan bil awqat ya san lokutan sallah in ba ga sai danna muku kiran sallah kamalin zawal kun bai ci wannan da kyau kuma ku lura da kyau ladane sun fi mai da hankali ga kiran sallah lokacin azumi saboda kada shi sallah ya sa mutane su sha ruwa kun mai ci wannan da ke lokacin ramadana abinda nake son fada a nan shi ne ya sani har wajen ramadana ana azumi akwai masu azumi litinin da alhamis akwai masu azumin ramuwa ko da ba litinin da alhamis ba akwai masu azumin kafara duk suna gine da kiran sallarsa ya zai yi tsoraka ya rike lokacin sallar kiran sallah da ramadana da wajen ramadana sayyitan ya kasance mai murya sayyitan ya kasance mai murya mutatsahiran ya kasance cikin tsarki kullum da ke ko ya kasance cikin tsarki saboda ga inda zai zo masallaci shine farkon zuwa sai ya tsaya ya alola ya kira sallah amma yanzu ya samu lokaci ya ja sai ya kira sallah shi ya yi qa'iman ya kasance ya yi ta a tsaye ya yi kiran sallar a tsaye kenan ba a zaune ba sun ce ba taɓa ruwaitowa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallah an yi kiran sallah a gaban shi a zaune ba ba a taɓa ruwaitowa an yi kiran sallah a zaune ba isa zai ce yayi ta a tsaye mustaqbil al-qibla yayi ta yana fuskantar al-qibla ku lura da kyau yana fuskantar al-qibla wani ladana ban yazo kiran sallah kawai fa shi zai tsaya ne inda ya ga dama inda ya ga dama haka zai tsaya shi ya dauka sallah daban kiran sallah daban ma'ana sallah kaɗai ce ake fuskanta a kibla ita kiran sallah ko arewa ya fuskanta yana ganin ta yi da haka ne illa al'isma sai da kawai idan zai jiyar ya ɗan karkata haka damar dan ya karkata haku kaɗan a nan ne kaɗai zai iya duba nan zai iya duba amma in ba haka ba ya fuskanci alkibla sosai shine abin da ake bukata wa Allah ya kuna qara latin kasala kada ya kasance ya sallaci wannan sallar da yake kira mutane su zo su kada ya kasance ya sallaci wannan sallar watakila ya yi wannan sallar a wani masallacin yana zuwa kuma sai ya ga masallacin shi ba a ba a kira sallar, ba sai ya kira sallar. to yanzu ya kira sallar kuma ya yi wasu ya zama kenan yana cikin limata kuluna ma la taf'alu idan aka ce kada ya zamana ya kira sallar. ya yi wannan sallar da ya kira da ya yi mata kira sallar ina fata mun fahimci wannan da ke ko ah, eh, a kuma ta a ta a matsayin kira sallah a wannan kuskure ne wai a sa rediyo ko a sa waya ita ce kira sallar da kenan shi za a shi za a saurara a speaker wannan kuskure ne wannan waya ta kira masa sallar kenan waya ta kira masa sallar kenan Allah ya ji kan Muhammad Nasiruddin Albani Allah ya ramshe shi an tambaye shi haka haka ce za a iya sa kasai da kira sallah ita ina jin tsoron wata rana fa kada mutane su fara mun kasar sallah kun bai ci magana ko inda mutum zai iya sa kafet haka a kusa da speaker ya kira sallah to wata rana ba zai ɗauko kiran sallah maka ba ya sa a rediyo yana yi yana bi kuna jina da kyau wannan kuskure ne ganganci ne kuma kun da kyau ganganci ne wannan rahin sanin mecece ibada ce ganganci wannan ganganci ne Allah ta'ala ya sauki tambaya ta gaba a ina ake kiran sallah a cikin masallaci ko a wajen masallaci ni kuma ka ga yanzu sai in jira gare ku ai tunda ni tun da zuwa ta jira gare ni eh <laughs> to a garin ufa, eh wa alaikum salam eh no aha can na goni ya daga hannu inda bil akwai yadda aka gina na musamman domin bilal ibn rabah yake hawa da su kira sallah inda aka gina a waje kuna ji da ko ba wai a waje akan dandan da ka ba a'a a waje akan wani dandamali da aka yi ne na sa ko wuraren da yake na taba na taba gani ire-iren waɗannan dandamali. za ga an daga wani wurin zai kai ga linta ko wuraren da aka yi gini sai ya kai linta daga waje kun lura da ke ko saboda ladani ya yi ɗab ya hau idan ya hau ya kira sallah to kiran sallah zai gama ko ina da ina kun fahimci wannan da ke ko kuma ya ci magana ta da ke ko wannan lura da cewar babu speaker ke lura da cewar babu speaker ke to mai idan akwai speaker kenan sai ka kira sallaka a cikin masallaci in akwai speaker sai ka kira sallaka a cikin masallaci ka ce da speaker za ka fita waje ka kira sallah saboda kiran sallah a waje shine sunna to akwai kuskure ana ko akwai halal na kuskure kun fahimci magana ta da ke ko ta ina halal ɗin yake in dai har kana son ka yi sunan ne to dole kuma ka hau wannan abin da aka gina ina fata mun fahimci wannan da ke ko don in ba haka ba alama ce ta yi bid'antar da kiran sallah a cikin masallaci ita kiran sallah a cikin masallaci da lasfika bid'a ne saboda haka abin da yake sunna shine ya kira sallah a waje eh kiran sallah a waje in dai ya zama sunna ne shine mutum ayi wannan dandamalin. domin a hau a kira sallah a kanshi wannan wazi ne ina fata mun fahimci waɗannan abubuwa da kyau sai daga sai mu kiyaye aka kira sallah a cikin masallaci na amma mutum bid'atar da mutane akan waɗannan abubuwa akwai tambayoyin da ba zai iya amsawa ba dan da an tambaye shi to kuma kiran sallah da za fa kaga wannan yayi